Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, tara ga watan Ramadan, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da talatin da 1434 daidai da shida ga watan August shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da bayanan da muke gabatar ma 'yan uwana ɗalibai a cikin littafin fadlul ilmi wa adabu talabihi wa turuku tahsilihi wa jam'ihi na fadilati sheikh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi ƙashin gaskiya bayanan nan da malin ya ɗauko yake mana a kan kyautata ninya abu ne mai fa'ida da mahimmanci kuma ma iya cewa wannan bawan Allah ya taimaka mana Allah ya saka mai da alkhairi domin tattara waɗannan bayanai a waje ɗaya a gabatar da shi ga irin waɗannan al'umma masu daraja masu kyakkyawan nufi don dangane da abin da ya shafi addininsu al'ummansu rayuwansu da kuma makomansu ta wannan ba ƙaramin gudunmawa ne ba wanda ya cancanci a jinjina mashi a mai kuma addu'a mu kuma a lokaci ɗaya mai makan fatan alkhairi da cewa Allah madaukin sarki ya sa marabauta da wannan abin da muke ji mun ɗauko bayanai a inda malam yake cewa nassoshin alkur'ani da sunna sun tabbatar da cewa Allah bai karɓan kowace irin ibada idan wannan ibadan ta tsiraitu ba ta gwamu ta gwamutsi ninya kyakkyawa ba ya fi komi mahimmanci ba yawan aikin ba ba inganta aikin ba 'a ninya idan ya kasance ninyanka mai kyau ne sai kuma ka inganta aiki ya zama mai nagarta kuma ka yawaita shi to duk za ka haɗu ka ci moriyar shi baki ɗaya shi yasa karka yi ka ya gurɓace a lokacin da kake halatu tahsil a daba a gaba da kake neman ilimi bayanai mun gabatar da su a baya ka je ka samu ka saurari bayanan nan a natse to wannan zai nuna maka cewa a shi a matsayinka na wanda kake fatan ka tsira akwai sauran aiki a gabanka Allah ya samu dace to malam zai fara kawo mana waɗannan dalilan inda yace qauluhu tabaraka wa ta'ala faɗin Allah madaukin sarki qul inna ma ana basharun mithlukum ka ce ni fa mutum ne irinku mana wannan ayan tana son ta tabbatar mana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne annabi ba Allah ba ne. annabi ba mala'ika ba ne. annabi ba aljani ne. annabi ba wata dabba ba ce. a'a shi manzon Allah mutum ne irinmu bambanci ɗaya ke tsakaninmu da shi shi ne Allah ya ambata da cewa yuha ha'ilayya. wanda ni Allah ya zaɓe ni a matsayin jakadan shi ɗan saƙon da nake isar da saƙo a madadin shi ta hanyar wahayi da yake yi min to saƙon da aka yi man isar da ku cewa annama ilahukum ilahun wahid ku sani cewa lalle abin bautanku abin bauta ne kwaya ɗaya ba biyu ba ba uku ba ba kowa da komi ba faman kana yarju a rabbihi duk mutumin da yake fatan ya haɗu da mahalicin shi salin alin a lahira to ga ƙa'ida fal ya amalan saliha to lalle ya dage ya sa himma da ƙwazo wajen aikata aiki na ƙware wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kar ya sake ya shigar da wani cikin wannan ibada na nashi kowaye kun ji inda tsarkin niyya ya shigo kun ji inda ikhlasi ya shigo duk abin da za ka yi kar ka sake ka shigar da wani kana harka don Allah ne ka ci gaba don Allah kawai in ka ci gaba Allah madaukin sarki zai sa albarka wannan ita ce aya ta 110 a cikin suratul kahfi ai la da biha ghairu wajhallahi ta'ala kada mutum ya kuskure ya sake ya fuskanci wani da ba Allah ba a cikin aikin da zai yi aikin nan ƙarami ne ko aikin nan babba ne aikin nan ibada ne ko ko mu'amala ne a wasu ɗabi'u ne na ƙwarai suka zo daga annabi za ka ɗiba ka yi aiki da su ko kuwa al'amari ne na neman ilimi to ya kasance kana yi ne lillahi na biyu wa ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukin sarki wa ma umiru illa liya abudullaha yau ai ba a umarce su ba illa kaɗai cewa yi su bauta ma Allah mukhlisi na lahuddin suna masu tsarkake Allah a cikin wannan ibadar ba a ce su komi ba ba wanda Allah maɗaukin sarki ce je ya mai noma ko ya mai huɗa ko ya je ya mai kirari ko ya samu mai kuɗi ko wani mm, mm, abin da aikin da ya ce ku yi kuma ba mai wahala ba ne to ku yi don shi kaɗai saboda duk wani abin da ake ce mai ibada da duk wani abin da ke ɗaukaka darajar bawa to za ga Allah maɗaukin sarki yana shigar da ƙauna da ɗaukaka da matsayi da duk abin da ɗan ada yake so a cikin wannan abu kuma Allah yana wannan ne domin jarabawa ga waɗanda suka shiga cikin harkar shin wani abu zai shigo ciki in na shigo to yaya za ka yi ƙoƙarin tunkuɗe shi ya kasance lallahi kake ko ko za ka yi sakaci har wannan aiki na ka lalace to sai kai taka tsantsan domin shaɗin yana nan ya ɗaɗɗana tarko dama da hagu ba wanda yake son ya farauta sai kai domin mashirkan da suke wa Allah shirka na ƙarara waɗannan ‘yan fatin shi ne duk wata fasika da duk wani fasiki da duk wani azzalimi da duk wani macuci da komawa ne ne waɗannan dukkaninsu 'yan jam'iyyar shaɗan ne kai ne da ka fanɗare ka zame ma shaɗan ɗan adawa ka ce Allah da annabi ne naka to shaɗan kuma yana nan kai ne zai ta kawo farmaki sai ya tabbatar da aikin da zai alaƙanta ka da Allah alaka kyakkyawa ya gurɓata maka shi don a waye gari baka ci moriyan shi ba to sai ka yi da gaske aya ta biyar cikin sotul bayyana na uku ƙaunuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana annabi da yace innamal a'malu niyat, dukkanin ayyuka Allah madaukin sarki yana karɓan su ne gwargwadon niyan mai wannan aikin wa inna ma ri'in manawa kowane mutum yana dacewa ya samu gara basan sakamako gwargwadon ƙwarin niyyan da ya yi. faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk mutumin da ya hijira zuwa ga Allah da manzon shi to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi lalle wannan hijira nashi zai ci moriyanta wajen Allah da manzon shi waman kanar hijratuhu lidunya yusibuha amma duk mutumin da ya hijira don ya samu wata ɗaukaka a bayan ƙasa ya samu ƙima ya samu daraja cikin al'umma aw imra'atin yankihuha ko don ya auri wata mace fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi wannan hijira nashi kuma ta tafi zuwa ga abin da ya ninya ma'ana yayi batan bakatantan kenan idan duniyan ta samu oho in ma duniyan bata samu ba oho matsalan irin wannan batan bakatantan din in kai aiki ake don Allah aka waye gari ba don Allah kai ba ka sa kanka a cikin matsala matsalan nan ko shine bayan ka yi asara Allah zai tambaye ka waye sa ka kuma ka san ko ba ka da bakin da za ka iya kare kanka gaban Allah a waye gari Allah ya tuhume ya akan sum'a akan shirka akan bida'a ɗan adam ya shiga uku annabi ya ce man nuqishal hisaba Holik. duk wanda aka yi mai binciken keke da keke aka yi mai irin wannan kwalafaci ta wannan ya hallaka ya lalace Allah ya kiyaye wannan hadisi akhrajahu al-bukhari fi awwal sahihihi al-imam al-bukhari ya da wannan hadisi a karan farko a cikin littafin as-sahih wa muslimun al-imam muslim ya fitar da hadisin wa ghayruhuma da wasu malamai an umar bin al-khattab radiyallahu anhu daga sayyidina umar dan khattab Allah madaukin sarki ya kara masa yarda dalili na hudu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aidan har ila yau annabi ya ce bashir hazihil ummata bisana ka yi bushara ga wannan al'umma da samun maɗaukakiyar daraja billahi azim jama'a duk mutumin da yake aiki don Allah sai Allah ya ɗaga shi sai Allah ya martaba shi duk sanda ka san wani yana aiki ba don Allah ba kasan yana aiki don neman wani ɗaukaka ko suna ko wani matsayi ko samun abin duniya ko adawa da wani ko da wasu ko da wani waje kai da ikilasi kake yi amma an ka kuskura ka jingina da jikin shi kaga wannan ɗaukakan da ake bisharan za a samu Allah kai ma ba za ka same shi ba domin Qur'ani yana cewa wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar kar ku sake ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kansu sai bala'in da zai sauka a kansu sai ya haɗa da ku haka yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata irin fitina wani irin bala'i da in ta tashi sauka ba a zaluman da suka kwamɓalo ta kaɗai za ta ƙyale ba wallahi har kai da ka je ka jona taragonka da su sai ta same ka kisa ka yi hankali duk wani harka da yake da alaka da addini to manzon Allah ya ce a yi ma al'umma bishara cewa akwai ɗaukaka akwai fice da kima a cikin shi wattan kinu fil bilad sannan kuma Allah maɗaukin sarki zai bai wa al'umma at-tamkin shine al'amarin ƙasa al'amarin yanki al'amarin komi Allah maɗaukin sarki zai ɗora a hannunsu za a waye gari za a zama masu faɗa a ci za a zama su ne jagorori duk abin da ake bukata na samun matsayi ɗaukaka Allah zai bayar wan nasri sannan Allah maɗaukin sarki zai gaggauta zuwa da nasara war rif'a da kuma ɗaukaka da buwaya fiddini cikin al'amarin addini an amila minhum bi amalil akhira lid duniya, annabi ce cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki zai ma irin wannan baiwar duk wanda ya sake yi aikin lahira amma da nufin duniya falaisa lahu fil akhirati nasibun wannan a lahira bai da rabo su ne 'yan ajin da Allah ce a azhabtum kun fi duniya wastam ta atun biha duk wani daɗi da wani romo da wata ɗaukaka da aka taldadan maku nan a lahira to an riga an baku a duniya kun ji daɗi da shi zauna a azabal huni yau abin da ya rage kawai azaba ta tozarci za a yi muku bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum yace saboda sakamakon girman kanku a bayan ƙasa da ƙin gaskiya menene girman kai batul haq wa gamtun nas girman kai da raina mutane shi sa duk abin da za ka yi a nan wallahi kasance Allah ka nafa duk wani abin da zai kawo ma cikas ya ɓata aikinka ka nufi duniya da shi ko wani abin da ya alaka da wannan ya ka guje shi akwai aikin da za ka yi Allah ka nufa ɗari bisa ɗari amma zuciyanka ta riya maka bar ka ba wani haushi ko ka ba su wani haushi ko kai kaza Allah ka shiga uku kaga wannan ɗaukakar kaga wannan buwayar kaga wannan nasara kaga wannan karfa karfan da Allah maɗaukin sarki zai muku wallahi ka rasa ta sakamakon ninya mummuna sakamakon abin da ka kudurce a zuci wanda ba mai kyau ba jama'ar annabi ku ji tsoron Allah kowa gyara niyyar shi kun ga wannan tattaruwan da muke a wajen nan kowa na da bukatun shi da uzurin shi da zarafin shi da abubuwa muka tattara muka dunkule muka watsar muka kama muka ce zami wannan harkan wanda ba wani ke ba mu kuɗi ba kuma ba ma tunanin mu same shi a ciki in dai Allah ya kawo to fallahi alhamd amma ba shine manufan ba wallahi kowa ya san Allah yake ma wannan aikin karka wannan aikin don burge wani ko don goyon bayan wani ko don ba wani haushi ko don ka samu abun duniya ko don ka samu sanayya ko abin da ya kama da haka me amfanin a ce ka gama a duniya ka samu ko baka samu ba amma a lahira baka da komi ku shiga tetayinku wannan hadisi akhrajahu al-ahmad akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da shi wabnuhu da ɗan shi abdullahi fi zawa'id musnad a cikin zawa'id na musnad mujalladi na biyar shafi na 134 wa ibn hibban ibn hibban ma ya fitar da wannan ruwaya fi sahihi al-mawarid wal hakim al-imam hakim ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 4 shafi na 311 wa qala sahihul isnad yace wannan hadisi isnadin shi ingantacce ne wa wafaqahu zahabi al zahabi ya muwafaqa da shi wa Rahul al haka al-imam al-mundhiri yace abin haka yake in farko shafin da ɗaya. qultu mala yace isnadu abdullahi sahihun ala shart al-bukhari isnadin abdullahi ɗan gidan al ahmad ma to ya inganta a bisa sharaɗin al-imam bukhari jama'a wannan hadisin ku je ku haddace shi ku rika tuna ma kanku shi kuna ma kanku wa'azi loto bayan loto in ba ka ba za ka wahala ba dare ba rana ka kai komo kai ta neman ilimi Allah ka kare Allah maɗaukin sarki ya cire hannun shi a kanka duk wanda ka ga Allah ya ɗora hannu a kan shi ya samu wata ɗaukaka da karɓuwa da abubuwa ko ka je ka bincike menene shi menene manufan shi wane da wane da ake ta kokarin sai an masa fenti sai an masa tsani sai an sa masa makata sai an jinciɗa su sai an waye amma an nasu ba har yau abu ya ƙi ya ƙi cinya Allah ka je ka binciki niyya da manufan da suka nufa Allah kyautata niyyar mu dalili na biyar an abi umama radiyallahu anhu qala alaihi رجل wa النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال zo wajen من Allah ya ce. a ra'aitar rajila gaza yaltamisul ajara wa dhikra ya rasulallah me kake gani dangane da mutumin da ya je yaƙi ya je yaƙin nan yana nufin neman lada a wajen Allah da sakamako kyakkyawa wajen Allah amma kuma yana son ya bar suna ya breaking record harka cewa jarumi ne mai kokari ne mai kwazo ne yana abubuwa wanda za a ji shi a san shi alfahari nan da can nan da can duk yana yi amma kuma aikin da yake yana son Allah ya bashi lada malahu kai tambaya ce ya rasulullah to me yake da shi a wajen Allah faƙala sai annabi ya ce la shai alahu wannan mutumi bi da komi a wajen Allah fa'adaha thalatha marratin wannan mutumi ya maimaita yana ta ya maimaita wancan magana har uku ya ƙone laho rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk sanda ya maimaitan sai annabi ya ce da shi la a lahu wannan mutumi bai da komi wajen Allah thumma maƙala daga nan sai annabi ya ce inna Allah la kabalu min al'amali Allah madaukin sarki bai karban aiki ko ya ike, illa ma kana khalisan sai aikin da ya zama mai tsabta ne an nufi Allah kaɗai da shi wabtugiya bihi wajuhu kuma an nufi fuskan Allah da aikin ne in ba ka ba Allah bai karba domin ya ce ana agna shiraka an shirk Allah ce ni ne mafi wadatan dukkanin abokanan tarayya idan wani da wani an tara su da wasu sun karba to Allah ya wadata shi ba zai karbi tarayya da kowa ba man amila amalan Allah ya jin kunni da cewa duk mutumin da ya sake yi aiki ashraka fihi ma'i ghairi ya hada ni da wani na cikin aikin to taraktuhu wa shirkuhu da shi da abokin tarayyan da kazamin aikin da yayi to duk Allah madaukin sarki ya watsi da su wannan hadisi al-Imam An-Nasa'i ya fitar da shi juz'i na biyu shafi na 59 wa isnaduhu jayyidun kama qala al-Mundhiri karanta juz'in farko shafi na 24 dalili na shida qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana annabi da yace qala Allahu wa jal Allah madaukin sarki yace ana agna shuraka ana shirki faman amila li amalan yace duk wanda ya aikata aiki dan ni amma asharaka fihi ma'i ghairi asharaka fihi ghairi ya shigar da wani ciki fa ana minhu bari a wannan ruwaya Allah maɗaukin sarki ce na barranta da shi wannan mutumin wa huwa a asharaka to shi ya je shi da wanda ya shirkan Allah ya bar mu wancan Allah baya so ce ma ku bata mu ku lokaci wai sunanka mai goyen baya sunanka dan kaza sunanka ka bata ma kanka lokaci Allah ya ce bai da kai kawai dan kana neman ka faranta ranka ko ka faranta ran wani ko ka bakanta ma wani ko kai kaza wallahi alazim jama'a mai hankali waɗannan hadisai abin da ke tabbatar da mun zama musulmi shine imani da su gasgata su kuma aiki da su wannan hadisi ibnu majah ya fitar da shi a cikin az-zuhud min hadisi abi huraira wa isnaduhu sahihun ala sharti muslimin wa qad akhrajahu fi sahihihi hakika al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih shafi na 223 nahawuhu kwatankwacin wannan ruwayan ita ce muka gabatar kafin karanta wannan Ƙala ibn jama'a ibn jama'a rahimahullah yake cewa husnun niyya fi talabil ilmi kyautata niyya wajen neman ilimi an ya da bihi waje hallahi ta'ala shi ne ka nufi fuskan Allah harkan iliminka amma iliminka ya zama ilimin ƙabilanci mun gano wannan da kyau ko iliminka ya zama harka na siyasa iliminka ya zama kaza irikiri sai kama gaba da mutane wai kila dan ba sai da malaminka malami ne da zai karantar ko wani abin da ya kama da haka in ka tambaye shi kai me yake gaba cewa bai sani ba ya mai aka yi a waye gari ka shigar da kabilanci ka shigar da siyasa ka shigar da shirme cin harkan neman iliminka Allah za ka yi nadama sanda nadama bai da amfani yana daga cikin kyautata niyya wajen neman ilimi ya kasance don Allah kake yi to ko aikin Allah baka cewa wane ne zai ma sai dai in ka gano wane din ne yana da wata mummunar aƙida ko wata mummunan nufi to wannan ne zaka ƙaurace sakamakon abin da muka gabatar a baya na wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wal amala bihi sai kuma in an yi karatun ai aiki da shi wa ihya ash-shari'a da kuma raya shari'ar musulunci wa tanwira qalbihi da kuma kokarin haskaka zuciyanka ta hanyar gamsuwa da amintaka da kiran mutane akan wannan ilimin da kuma tsarkake aiki domin duk lokacin da wannan ya samu to imani zai samu a zuciya imani na samu a zuciya ko kamar kana cajin fitillan imaninka ne wa tahliyata batinihi da kuma kokarin tsabtace kudurinka na zuci Walƙurba qurba min Allah ta'ala yawmal qiyama da kuma ƙoƙarin samun kusantaka zuwa ga Allah a ranar tashin alkiyama wata arruda lima a addali ahalihi min ridwanihi wa azimi fadlihi da kuma ƙoƙarin saka kai cikin fata da gurin abin da Allah ya tattala zai ma waɗanda suke aiki irin wannan mai nagarta karka fatan dama Allah madaukin sarki ya saka a ciki kenan duk wata hayaniya ta duniya jama'a ba fa ita ce a gaban ka amma jin da malami suke yau wannan malamin ya fada da wancan malamin sai lura wancan malamin yanzu me ya bi so sai dauko wannan abin ya ce shi zai karantar wannan kuma fa san ba daidai bane kaga wannan ya nuna cewa abin da yake gaba ɗaya ba dan Allah bane kenan wannan malami ba alimin rabbani bane ba a malami ne na Allah ba kai marmaza karbu da shi wannan sunan shi sahibu hawa in ba ka ba sai ya karantar da kai son zuciyan da ran da ka zama malami haka ya faru wala kai ma za ka je ka irin wannan shirmin ai in dai Allah kake bi yau sai ga wani malami abokin ka sai ya faɗi maganan da ka tabbatar gaskiya ce ka tabbatar ilimi ce sai ka ce gaskiya faɗa amma abokin adawa na ne wannan kuma laifin ka na ƙin musulmi ka je ka gaya ma Allah dalilin da ya ka ƙin musulmi ko ke adawa da musulmi ko ke gaba da musulmi kana daddaga kai kana nuna isa Za ka je gaya mu Allah wannan kuma wannan na taimakawa wajen ka zama ba kowa ba a cikin al'umma kiman da kake zaton kana da shi a kai huhu ma'ahu ne kai ne kullum kake tutiya kake tabajjuji kake ujubu a cikin ranka ashe kai ba kowa ne cikin al'umma ba za ka zo ka ji wani bawan Allah yanzu yanzu nan zai gaya maka abin da zai gaya maka sai an zo ka ci jama'a kun ji wannan muke ku abin da mutane suke kenan yau in malam ya ce eh kai ma ka ce eh ana tafiya ana tafiya sai ka samu saɓan da malamin ka komo eh ɗin da ya ce eh ka ce eh wai an jima sai kuma ka ce a'a ne a'a ne a'a ne a'a ne wannan wannan dama ba dan Allah kake yi ba wannan su ake ce ma batanuna kun ga wannan da kyau ko mutanen banza addini ana yin shi ne da nassi da dalili Allah ya sa mu dace duk mutumin da bai da ikhlasi wajen abin da yake ko ire-irensu ake samun wannan tangarɗa a jikinsu ƙwala sufiyanu thauri rahimahullah malam sufiyanu Taure ya ce ma an shay'an ashadda alayya min niyyati ce ba abin da ne ƙoƙarin tabbatarwa da tacewa da tsaftacewa da kiyayewa wanda ya fi wahalar da ni na sha wahala wai ba ɗan ƙarin ba yace irin ƙoƙarin kyautata niyyata ƙoƙarin tabbatar da niyyata zama standard ya ce wannan abin wahalar da ne ba ɗan ƙarami ba irin waɗannan malaman suna faɗin irin wannan magana sai ka ka samu wani zambin min zunubil juhal zunubi daga cikin zunubin jahilai don kawai wasu yara sun ce kai malami ne ka yaudar kanka ga wanda duniya sun ce malamai ne kuma littattafansu da ilimin da suka karantar an karba an ce malamai ne sai a waye gari mutum yana irin waɗannan abubuwan an faɗa sai ce a oh, adawa ake da mu ka ji wani an matun kuma ana da ana gama gaskiya ka cire duk waɗannan hayaniyan da ke ran kamalin ka kama Allah ka ga abin da Allah zai maka Iza jama'a nike muku nasiha gyara kayanka wallahi bai zama sauke maraba ba wala da bihil aghrad ad-dunyawiyya kar mutum ya saki ya nemi matsayi da kuɗi da ɗaukaka da waya na duniya game da harkar lahira musamman harkar ilimi mahalin sai yake cewa min tahsilin riyasa ko mutum yana al'amarin neman ilimi ne ko yana karantarwa ko yana kaza ya fafi da kanshi sai ya samu jagoranci da shugabanci walja da matsayi da daraja walmal da kuɗi jama'a wannan ba shine bala'in ɗalibai yanzu ba kowa su yake a ɗaura shi a sama kamar aloja inda za gane mutane matsayi suke nema yau da za ka zo kai ta gogoriyo kana da'a kana biyayya kana da'a kana biyayya ana nan kawai sai aka ɗauki wani daga cikin ku wanda kai kana ganin bai ma isa bai kai ba ka ɗaura shi a wannan wajen za ka ci gaba kana kaucewa wallahi tallahi ba don Allah kake ba ko kafu kowa ihu a duniya ne ƙarya kake yi dama kana yi ne don wannan matsayin to kuma Allah ya kaddara ba za a baka ba wannan ko sai mutum ya yi da gaske zai sai kare kanshi daga wannan bala'in jama'a ku koma ku ɗauko tarihin jaishi Usama rundunar Usama da Annabi ya tura wannan runduna na Usama ta ishe mu abin kallo sahabbai manya-manya irin su Khalid ibn al-Walid irin su Umar duk suna cikin wannan rundunan fa amma ka ɗauki yaro ɗan shekara sha takwas Abdullahi ɗan Umar ma ya girmi Usama amma suka yi biyayya sai ka ji Umar Usama na aiken shi cewa je ka kai kaza je ka ce kaza kai saƙo waje kaza ya haife shi ka mun gane wannan ya nuna cewa ashe dama suna addini ne da ikhlasi suna bin Allah ne ba don wannan matsayin ba amma daga ran da matsayi ya taso sai aka ji kukanka sakamakon wannan da ko lub kake Allah dama ba don Allah kake ba kuma Allah na jarraba mutane irin wannan don ya gane suwa yake da gaske annabi an ji haibar sai ce gobe zai ba da tuta ga mutumin da ke son Allah Allah ma na son shi yana son manzan Allah manzan Allah ma na son shi Umar mai ruwayan hadithin nan yace kwana ne ina addu'a Allah ya sa ni ne saboda irin gara basan an ce Allah na son mutum yana son Allah garin Allah ya waye sai annabi ya ce aina Ali ibn Abi Talib ina Ali aka ce yana gida ma bai da lafiya ina shi na cewa annabi ya ce a ji a dauko shi shi aka ba su Umar ba sa haifa Ali bane jama'a mun gano wannan da ko san da ake gwagwarmayan agaza mu addini da faɗi tashi suwa ke Ali yaro ne a cikin su ɗan islamiyya ne ɗan aike ne amma manzo Allah ya rika ba su waɗannan makaman da wannan matsayin addinin musulunci ko ba fa na mutum ɗaya ba ne? ko addinin musulunci ba ƙabilanci ne na gurub ba addini ne na kowa duk wanda ya shiga zai yi aka ga zai iya taka rawa a fage za a jawo shi a sashe in dan Allah kake ka ci gaba in da ma don wannan kake to sai ka dawo mun ga wannan da kyau ko shi yasa annabi Musa Allah ya ba mu labarin shi a cikin suratul Dukhan yace fa illam tu'minu bi sai mai ce me fa'atazilu in ba za ku yadda da abin da ni zo da shi daga Allah ba ko yace to ku kama gaban ku fa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumu fa in lam tu'minu bi fa'atazilu shikenan annabawa sun yi gwagwarmaya da irin waɗannan abubuwa amma mutane sama har yau sun kasa fahimta yanzu kuna zaune shi shikenan wance tun da aka fara da a wannan da ya ta ake ran nan kawai sai a kira wanci da ji ta gata nan ana kallon ta ba ta kiran sunanta ba an ce zo yi kaza an ba ta kaza an aike ta kaza an ja ta a jika an ba ta kaza sai kuma ki ce yi shi dama ba don Allah kike yi ba waɗannan wasu matakai ne da mutum zai auna kan shi ga in haka ya fada shi ya zai yi Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ko neman matsayi ko kuɗi wa mubahatil aqran ko kuma alfahari a cikin sa'o'i kullum ka ruka nuna ma sa'o'inka kafi su iya kaza kafi su sanin kaza kai ne ka iya kai ke sama da su ko kaza ko kaza wannan yana wani cewa mutum ba dan Allah yake abin da yake ba shine mubahatul aqran wa ta'zimin nas lahu ko yana yin abu dan mutane su rika girmama shi rika ce mai shehi wa tasdirihi fil majalisi fil majalisi wa zalika da kuma duk wani matsayi da aka zo da shi a majalisi shi ne kasance shine head Shi ne gaba ra'ayin shi ne ke sama da kowa ya zama ne authority shi ne supreme a kan komawa ne ne. wannan alama ne daga cikin alama mutum ba don Allah yake abin da yake yi ba sai ce fayastabdilu bihil adna sai a waye gari ya canza wulakantacce billadhi huwa khair ga abin da yake shine mafi alkhairi yanzu duk waɗannan abubuwan matsayi da suna da buwaya shine al'adna wanda ya watsi da shi kuma shine khair qala abu yusuf abu yusuf Allah madaukin sarki ya jikin shi yace ya qaum uridu Allah ta'ala bi amalikum ku nufi alki bi ilmikum da iliminku wallahi iliminku ku nema ku fuskanci fuskan Allah da shi shi shi Abu Yusuf na ya samu matsala da shi an samu matsala da Abu Yusuf a farkon al'amari Abu Yusuf ɗalibi ne na Abu Hanifa abu hanifa yana ji da shi yana san shi so da ƙwazon shi ana nan sai aka samu matsala matsalan da aka samu ko abu yusuf yana da mahaifi kuma mahaifin nan bai da abin da za a ce abin da za a gudanar da rayuwa a cikin shi mana yana cikin yanayi na rashi to kuma abu yusuf kullum ɗalibi ne zaƙaƙuri mai ƙwazo yakan tashi ya je ma baban shi dako a lokacin da yake zuwa ilimi wannan abin na sosa zuciyan abu hanifa abu hanifa ran nan da ya ga abu yusuf ya mai kukan me yasa ba ka son zuwa makaranta sai ce ai ga uzurin gidansu sai ya je yan buhu ya dako sannan yake samo abin da zai kai gida a dan cefana abin da za a ci sai ce to gaskiya da za ka yi watsi da wannan abin da kake ka dage ma neman ilimi akwai alheri a ciki sai ce to ala gafarta malam ka samu mahaifina ka gaya mashi abu hanifa ya je samu mahaifin abu yusuf ya mai magana a kan waɗannan abubuwa ya ce to ala gafarta malam in ya zo ya zauna a makaranta to me za mu ci ƙarfi na ya ƙare abu hanifa ce ka rabu da yaron ne ya karatu wallahi in yi karatu nan gaba akwai alheri a kan shi za a zauna tare da sarki da waziri suna cin luz da falluj menene luz da menene falluzaj suna shan askirin irin na manyan sarakuna baban ya kyalkace da dariya ce ina haka zai yi dan talaka irin wannan shikenan sai abuwa ne fa ce nawa yake da balance kullum kamar kai ne yanzu kana zuwa makaranta sai baban ka so maka mashin din a caba lokacin da zaka zo makaranta kana can kana caba neman kuɗi sai ce nawa balance sai ka ce 200 sai abu hanifa ce to kullum ya zo makaranta in an tashi za a ba shi 400 ya kawo maka haka haka aka kula da abu yusuf ran nan sai ya kwanta rashin lafiya abu hanifa ya tattaki ya je gaishe shi yana shiga ga irin halin da abu yusuf yake ciki sai hankalin abu hanifa ya tashi da ya fito waje na ‘yan sallallami yana cewa wanda nake sa ran in na rasu zai gaje ni gashi zai mutu carab sai mutane suka cafke wannan kalmar ana nan abu yusuf sai allah madaukin sarki ya mai tsawon rai sai ya warke ya ɗibo littattafai zai tafi makaranta wajen abu hanifa sai mutane suka ce na za ka sai zan je maka baka ji abin da malam ya faɗi sanda baka da lafiya ba ce ban ji ba ya ce to nan malam ya ce ba wanda yake sa ran ya gaje shi bayan ya rasa sai kai shi kan shi malam ya san ka kai karfi ka za ka iya kai ma kai ma ɗin kai ne saboda me za ka je kai ka buɗe naka makarantar mana san da yake nashi harka ne na karatu ka yayi harka ne na bayani ka iya ya iya inda nan abu yusuf sai wannan abin ya hau kan shi ya koma gefe tattara 'yan ɗaliban da dama suke ɗan zuwa wajen shi ɗaukan karatu sai koma gefe sai kaka gida ga abu ga abu hanifa yana karantarwa a nan sai hango taron jama'a cin haka sai ja mun yi bakon malami ne a garin nan ba ni da labari sai aka ce a ai abu yusuf ne ya ce wani abu yusuf aka ce abu yusuf naka ya ce a abu yusuf ya warke ne aka ce a ya warke wani ana gafarta malai ce masha Allah to ya shi abu yusuf ya karatun da zai bude majalisi yanzu malaminka ya ce baka kai ba kai ka ce ka kai jahilai sun ce kakai wannan shi ke nuna cewa mutane sun kusa rushewa jahili ba shi ke kai ko da project na wanda ake rubuta a polytechnic shin 'yan ajinku ne suke cewa kakai ko ko ɗaliban da kake masu tutorial ne in har karo da project suke duba su ce yayi wa ke yi ba malamanka ba ne abin da ke damun mutane yanzu wai ɗalibai ne a aji suka ce kai wani ya iya aka mai tafiya ba shi kenan an jima kawai sai ya fi shi malami ne ga yana wani doro wannan yana cewa shi jahili ne in ilimi ya ilimi tawalu yake sa mutum shine malaman da aka ce malam sai ce almajiri ne kun gano wannan da kyau ko kana nan kana almajiri almajiri har Allah sai kai ka ka shallake inda baka zato sai ce to me kai shi ga wannan kasada da wannan ganganci haka sai suka ce ai lokacin nan da kai yar magana nan ai an gaya mashi shi ne ke gani cikin shi ya kai zai iya kafada da kafada da kai sai ce to to to to to haka ne ce eh sai ta da wani ɗalibi ce je ka kai mai tambaya ka ce tela ne aka ba shi ɗinkin riga to da ya je sai ɗinka sai ba tema wanda ya ɗinka ɗin daidai ba to shin za a biya shi kuɗin ɗinkin shi in yace za a biya shi ka ce ba haka bane in ya ce ba za a biya shi ba ka ce ba haka ba ne sai ku yi tafi sai daga hannu ya ma abu yusuf wannan tambayan abu yusuf ya ce eh ba za a biya shi ba cin da bai aikin da aka sa shi ba sai ya ce ba haka ba ne sai ce a za a biya cin da ya amfani da zaren shi da wahalan shi da kaza da kaza sai ce ba haka ba ne ya ce ƙarya kake aiko ka aka yi don wannan tanin kai baka isa ka zo da shi ba wa aiko ka ya ce malam ne sai abu yusuf ya kwaso littattafan da ɗaliban baki ɗaya ya zo ya tuba da ya zauna cikin ɗalibai ana karatu sai ce alagawa ta mala ina da tambaya ya ce me tambayanka sai ce mutum ne kai ma tela ɗinki sai tela ya ɗinka mai bai mai ba shin zai biya shi sai ce e ya danganta za a duba a ga shin telen nan ya ɗinka rigan daidai da jikin shi ne in ya ɗinka rigan daidai da jikin shi ne to tele ya nufin sace riga ne to ba za a biya shi ba amma in ba daidai da jikin shi ya ɗinka ba a kuskure ne aka samu za a biya shi sai ce to wallahi ya riga ta malam na tuba tun daga lokacin duk irin waɗannan mazga da suke ta jin abu yusuf bai ƙara biye masu ba abu hanifa na rasuwa sai abu yusuf sai ya haihu karagan mulkin shi karagan karantarwan shi shi sa sai ka ji ce abu hanifata wa abu yusuf abu hanifa ya ce abu yusuf ya ce sai ka ɗauka sau'in juna ne malami ne da ɗalibi nan ana zaune a majalisa ga sarki ga babban alkali ga waziri ga abu yusuf suna shan luz da falluzaj sai abu yusuf sai ce da dariya sai sarki ce algata da lafiya sai ce wallahi na tuna tattaunawa mahaifina ne da malamina ya ce in yi bannin ne karatu ɗaukaka na nan tafi za mu zauna mu sha askirin da yalla labai ya ce ile ko ga lokaci ya yi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan na kawo muku ɗan taƙaitaccen tarihin abu yusuf ne bari ku ji abin da yake faɗi ya ce ya kau ya ku mutane uridullaha ta'ala bi ilmikum ku nemi Allah maɗaukin sarki kaɗai ta hanyar iliminku ma'ana ku yi don Allah ku sami ikhlasi Allah kuke ma inni lam ajlis majlisan qat Abu Yusuf ya ce ban taba zama a wani majalisi ba an wi fihi an atawadha na zauna majalisin da ninyan tawalu'u illa lam aqum ce face ba zan taba barin wannan majalisi ba hatta a'alluwa home har sai Allah maɗaukin sarki ya ɗaura ni a su duka sai an waye gari Allah ya fifita al'amari na a kansu sun ƙaunace ni na samu daraja a cikinsu walam ajlis majlisan qattun yace ban taɓa zama kuma wani majalisi ba an wi fihi an a'alluhum da niyyan cewa ai na fi su ina gaba da su na fi su ilimi na fi su fahimta ni ne don na iya face illa lam akun hatta Ya yace ba zan taba tashi a wannan majalisin ba sai Allah ya kunyata ni wallahi ka kalla da kyau zama za ka yi ji an koya mai ka'ida jiye jiyan nan bai fahimce ta ba sai zai same ka kayi shekara da shekaru a cikin wannan ka'idan ƙarshen ta ma a cikin ɗalibai ƴan uwanku kaf sun saka maka wannan abin sun san kafi su iyawa wani sai zauna ce zai maka kaɗe firi mun gano wannan da kyau ku ya ɗauko ka'idan na farko larabcin ba daidai yake karantawa ba na biyu kuma ba a mahallin ta yake aje ta ba. Lera wannan shirme. sai ga kafin akai ko ina Allah ya kunyata shi yanzu wannan magana an faɗe ta sama da shekara dubu dan Abu Hanifa fa tabi'i ne sama yake da su Imam Malik su Imam Malik su atba'u tabi'i ne shi tabi'i ne kai tsaye amma kalli ɗalibin shi abin da yake faɗi isa jama'ar annabi ku neman ɗaukaka na shirme, kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya ce matsayin lahira Allah ya aje shi ne na la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad wallahi wanda ba sa neman irin wannan daukakan ko banna ko me kai fir'auna cikin bala'in da ya kai shi Allah ce wastaiqanatha menene wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum sai ce zulman wa uluwa Allah ya zalunci da neman girma neman matsayi neman daukaka wannan harka na ilimi ko ina jan kunnunku Allah ya kuyi ta don Allah wannan lokacin da muke zama anan kowa na sai ya je kallon TV ya je ya bacci an jima za a fito ta ya je kaza amma muka watsar muka ce wannan zami wallahi ya kasance Allah muke ma duk inda ka je yau a rufe kowanne irin karatu da yake amma me yasa ba mu rufe wannan ba muka ce za mu zo mu yi gyara kayanka saboda abin da ya wuce a baya mu bi mu gyara ninya abin da za mu tunkara bayan sallah na dagar neman ilimi wallahi mu bi mu gyara shi don so muke abin ya amfani Allah ya sa albarka a cikin shi Allah ya sa mu dace wal ilmu ibadatun ilimi jama'ar annabi ibada ne min al ibadat daga cikin ibadoji wa qurbatun min al qurabi sannan abubuwan baiko ne da ake gabatar da shi zuwa ga Allah daga cikin baikake da ake ma Allah wanda Allah yake so fa in haslat fihi niyya in niyan bawa ta zama tsabtatacciya kubila Allah sai ya karɓa wadaka Allah ya tsabtace ta wani mat barakatuhu albarkan abin sai ya haɓaka shi sa ɗan kaɗan za ka yi inda ili inda kyakkyawan niyya da ikhlasi mai tsabta sai Allah madaukin sarki ya ɗaga abu kun fahimci wannan da kyau ku? wa in qusida bihi gairu wajhi ta'ala in ku aka nufi gairu wajhi hila, wani abu wanda ba Allah ba habita sai Allah ya watsi da wannan ilimin wa za abin ya tozarta wa hasirat sai a waye gari mutum ya yi hasaran safaƙatuhu wannan jalin ko wannan hajar tashi wallahi halin sai ka shiga cikin harkan da ɗan sauran mutuncinka da ƙimanka duk ana girmama ka kana shiga harkan sai Allah ya asfala safilina ya tankaɗar da abin a waye gari ka zama irrelevant a cikin al'umma baki ɗaya duk wanda ya ganka yana maka kallon mujiya amma da ba haka ake ma kallo ba wallahi aiki ba dan Allah ba shi ke haifar da wannan wa rubbama tafutuhu tilkal maqasid mai yiwa ma wancan nufin nashi ya rasa ta wala yanalu ha ya fafutukan kan iyawan shi kuma ba zai same shi ba fa yakhibu qasduhu sai manufan shi ta tozarta wa yudi'u sa'ayhu sannan aikin da ya kwashe lokaci mai tsawo yana yi aiki ya watsi aiki ya tozarta ya wulakanta a waye gari shi ɗin ya zama ba ba bakin komi ba wallahi al'azim jama'a kowa ya je kalli kan shi al'amarin aikin nan ba al'amari ne na wasa ba al'amari ne na in ba ka yi banu waje in zai gaske amma kuma wajibi ne kasance ninya tana da matukan mahimmanci akan abin da kake yi ina fatan mun gano wannan da kyau kar ka sake ka yi don burge wani ko don goyon bayan wani ko don bakanta ma wani kawai ka yi don Allah ne kawai in ka fuskanci wannan to za ka zauna lafiya kenan in kana idan Allah suka da zagi da habaici da batanci da komi da za a maka wannan ba zai sa ka canza ba amma yau amma fada ko an zage ka ko an hantare ka ko an wulakanta ka ko an kaza sai ka ce dan wannan ka bari dama ba dan Allah kake yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa dole sai an samu isibar juriya akan da abin da mutum zai yi Allah ka sa albarka cikin ilimin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum